Jihar Pennsylvania na da matuƙar muhimmanci a tarihin siyasar Amurka, don kuwa ita ce jiha da a cikinta aka rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar, wanda hakan ya sa ake mata lakani da Constitutional State a Turance. Birnin Philadelphia na jihar shi ne ya fara zama fadar gwamnatin, kamun daga baya aka koma Washington DC. A ɓangaren siyasar Amurka ta yau, zaga cewar kowace jiha tana da wakilai na Electoral College. Jihar California ita ce tafi kowa yawan wakilai hamsin da biyar, sai jihar Texas da ke da wakilai talatin da takwas. Kana jihar New York na biye da su da wakilai ashirin da tara, daga nan sai jihar Pennsylvania wadda take da wakilai ashirin. Hakan ya sa duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa yake burin lashe ƙuri'un jihar. Don kuwa ko a bana, jihar ta taka muhimmiyar rawa wajen baiwa Biden nasarar zama zababben shugaban ƙasa. Don sanin irin mahimmancin da jihar take da shi a siyasar ƙasar, na zagaya inda na samu zantawa da wani mazauni jihar, Farfesa Gary Dean, wanda na tambaye shi wani irin tasiri jihar take da shi a siyasar ƙasar. Because of the large number of electoral votes, Pennsylvania was a big battleground. Saboda yawan wakilai da ake da su a jihar, Shi ya sa a wannan zaben jihar ta zama tunga tsakanin Trump da Biden saboda mahimmancinta a zaben da ya gabata. Trump ya ce an yi makudi a jihar inda yake cewar ƙur'un da aka kada kamata yi a ce shi ya lashe su, amma garidin ya ce tazarar da take tsakaninsu ta wuce a ce an yi magudi. Haka shi ma wani mai goyon bayan Trump cewa ya yi. had to have done something somewhere else. Duk abin da ake faɗe a kansa ba gaskiya ba ne, ko cewar da aka yi ya tura magoya bayan sa su je majalisar wakilai babu wani abu da ya kama da haka, kuma sai dai idan mutum baya son gaskiya. ya ce gwamnatin tasa ta kawo ci gaba a ƙasar ba, ba wai kawai Amurkawa ne kawai ke tofa albarkacin bakinsu ba akan wannan gwamnatin da wadda ke shirin zuwa, don kuwa na tuntuɓi Dr. Nasiru Ɗanmowa na jami'ar Florida shi ma ga abin da yake cewa. Abin da ya samu karbuwa musamman ga mutane waɗanda yake to wurare da aka mar ƙauyuka kenan. Shi ne wato ya nuna cewa shi ne zai zama mai neman musu su musamman daga waɗanda kamfuna suka daina ƙere-ƙeren kayayyaki a daga ƙasar Amerika. Lokacin da yana mulki yawanci abubuwan da ya ce zai yi ya yi kamar irin su ya hana shigowar baki musamman eh, da kasashen musulmai da kuma kasashen latin america bangaren kuma ga sabon gwamnati za ta shigo ta biden abinda ake gani za ta zama kuma bayan duk abubuwan da shi gwamnatin trump din ta kawo idan allah ya kai mu a gobe ne da misalin karfe goma sha biyu na rana agogon washington dc za a rantsar da joe biden a matsayin shugaban kasa da mataimakiyarsa mace ta farko kuma baƙar fata a matsayin mataimakiya saura da mai kuma sai a sa ido don ganin kamun ludayin mulkinsu daga jihar Pennsylvania, Yusuf Aliyu Harande.